yanzu umuna suna faɗa cewa bi annal imam Sani shi wannan imami na goma sha biyu a ashara qadis dakala sirdaban ya ji ya shiga wani kogo fi dari abihi a gidan babansa bi surra marra'a a wani wuri ana ce masa surra marra'a walin yu'ud tun da ya shiga wannan kogon tun wannan hijiran shekara da 1200 da wani abu har yanzu yana cikin kogon yaƙi fituwa har yanzu da muke magana a masallacin nan kuma ne ya tashi shigewa akwai zabura da injila da attaura da sufi ibrahim da ilmul awwalina wal akhirina da qur'anin gaske duk haka ya tattara ya shige kogon wannan suke bibiyo program din akwai sanda na dauko bidiyon na saka wani rami ne aka ce ya shiga ciki wala da aka yi mamakin ramu haka za a je ajiye matashi a gurin kullum ya zo ya ce ya hujja ya alga'ib ya alka'ib ajjalallahu farjaka fito billahi lazzi haka zai tsufa ba wanda zai fito ya mutu a sake sa wani a nan gurin inda nake shi ake cewa sirdabul khaiba wanda wuri ne da yake da ɗaɗɗan tarihi kuma da yawan makiya shi'a da suke yada ƙarairai da maganganu na banza a kan shi'a da shi'anci suke yadawa suke cewa yan shi'a suna cewa mahadisu yana cikin wani ramin bera da maganganu makamanta haka wanda hakikanin gaskiya wannan magana ce ta ƙarya da sharri abin da yake faruwa shine wannan guri yan shi'a abin da suke cewa guri ne na ƙarshe da aka ga al'imam mahadi a jalallahu ta'ala faraja wa shari amma yin shi a ba sa cewa wai imam mahadi yana cikin nan gurin kullum suna zuwa suna ɗaura doki a gurin suna cewa ya mahadi ka fito da maganganu da irin waɗannan wanda maganganu ne wanda ba su da kan gano wannan gurin da muke ciki asalin guri shine guri gida ne na al'imam ali lahadi salamullahi alaihi da al'imam hassan al-askari wanda a nan kusa kaɗan aka binne su to wannan guri guri ne a ƙarƙashin ƙasa irin shi ake kewa sirdab ginin ƙarƙashin ƙasa da ake yi wanda har yanzu ƙasashen larabawa suna yin sa saboda yanayi na wato ainihin zafi in ana zafi sai zamanto cewa mutum ya shiga ƙarƙashin ƙasa ko ƙarƙashin wannan gini ya zauna saboda zafi to wanda shi ne zamanto a cikin gidan al'imam ali alhadi lokacin da aka kashi garin samarra ko ya zo garin samarra akwai wannan guri shi ake cewa sirdab inda muke a ƙarƙashin ƙasa yake gini ne sosai kamar gida shi ma to lokacin da sojojin banu eh, banil abbas suka shigo domin wato ainihin bincike a wannan gida to sai ake ce a wannan guri shine guri na ƙarshe da aka gara imam mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif shikenan shi sa shi a suke zuwa suna ziyartar wannan guri saboda tunawa da imamin zamanin su amma yan shi'a a wasa cewa imam mahdi yana cikin wannan gurin kamar yadda kuke gani za mu haska muku ku gani cewa bance ne na ƙarya babu wani abin da in shi aske cewa imam mahadi yana ciki ko ana ɗaura doki kamar yadda kuke ganin wurin babu wani doki ko wani abu makamai da ake cewa in shi suna kawa suna cewa wai ya mahadi ka fito kamar yadda muke gani zamu ga gurin ga yadda yake za mu ga ga yadda gurin yake babu wani zancen cewa bai ma yi kama da rami ba kwata-kwata bai yi kama da rami ba kawai guri ne da ake na tarihi da ake wato ainihin tunawa da al'imam mahadi jalallahu ta'ala farajahu sharif domin cikin gidansu ne anan aka haife shi shine gaya al'amarin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh